nan har yanzu tana kasa tana tabo gashi nan an yi ribi gashi nan ballon za ta yi shiga la ilaha illallah la kullu raga Najeriya ta bayyana ragar Kamaru Najeriya ta fusa ragar Kamaru dan wasan Najeriya Shamilu ya yanko kamar aiki tabbas ballon ta ciyu wane rago gari ga saki ka ganda adad mola lukman ya doka bugun kusurwa ne ragar kamaru fabrice ondoa a hankaka hankaka ya turo ballon waje-waje wallahi ne sake samu amma ga ta nan ɗanta shamilu ajayi ya mata da'ira ta goma sha takwas duk da cewa nuhu tolo yana cikin sangen amma wannan bai tallafa wa kamaru da ne ragar kasar kamarun wurin ganin sun fitar da wannan kwallon ba ci ɗaya da nema najeriya tana da ci ɗaya ƙasar kamar tana nema mintuna casa'in mintuna tamanin minti saba'in zuwa ƙasa da minti goma da fara wannan wasa ne mai kyau riga bacon koga victor osimhen ya ɗauke ballon amma an kama shi babu kowa akwai kuma na yau na ya ballon ta shiga ya raga najeriya ta yi kamarin cin fin karfi cin da ba za a iya kashewa kullum wasa zai yi da shi cin idan ka isa ka hana wannan cin wannan shi ne irin kwallon da najeriya ta zira ragar kamaru victor osimhen ya ja bol inda nan wasan kamaru umar gonzales ya rike shi sosai kan amma osimhen din ya bayar da bol din ga adamu wanda bai wuta ta ba wurin binne kwallon nan a sangen kifin shiga kasa ta shiga dalala ta shiga dimuwa da firgici da tashin hankali ai ka gani dan wasa umar gonzales ya rike victor osman sai ka ce wani an gwada amarya amma wannan ya yi abun kunya san game mene fa dube shi amma ka ga yadda ademola lukman ya zo ya gami da bunna wannan gwalla a cikin sanjan kasar kabaro kamar ta shiga ƙasa najeriya ce a kan gaba shaho da najeriya na can na shawagi a wannan fili wannan shaho na najeriya to da alama shaho nan zai iya zuwa zagayen quarter finals irin runguma amarya da angon nan yamar sai dai tabbatar ya kai shi ƙasa gaba da gaba face to face chato dai dan wasan da ya shigo a madadin gamelwa horar da najeriya ya shiga cikin imuwa cikin damuwa watakila bai san irin daɗewan da dan wasa kuma ga shidan kalbin basi ya dago ballo ya dago mu sha kwallo ta biyu shi kenan kamaru za mu iya cewa yanzu lokaci idan ya ba mu dama mu ce fom lokaci idan ya iya ba mu dama mu ce muku shi kenan lokaci idan ya iya ba mu dama mu ce muku sai wani jikon ajamurani kuma ya rubanya kwallayen najeriya a wannan wasa najeriya na da ci biyu kamaru tayan mota kaga yadda aka yi ɗaya biyu wannan bugun tazara ka gani alex mobi ya sakewa kalbin basi basi ya bawa adamal alkuman shi kuwa ɗas ki kake raga sangen kasar kamaru yana wani irin rangaji haka wayo wannan mai tsaron raga da kai da wananan ban san waye ne wanne ne huwa ne ba da onana senior ne da onana junior domin ko wannan onduwa sunan shi najeriya ta gama ta gama aiki ta cika aiki a kan ondowa kenan castelletto sai tashin zance kamar fa sun tafi ya sun kamar sun tafi a sai dai tashin zance mintuna 90 kamar na nema najeriya na da cibi